بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يكفره له بحسناته العظيمة أو بتوبة تصدر منه أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين أو يدعو الله بدعاء يستجيبه له وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعة كاتب كفار مكة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم غزوة الفتح فبعث إليهم امرأة معها كتاب يخبرهم فيه بذلك فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فبعث عليا والزبير فأحضر الكتاب فقال ما هذا يا حاطب فقال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك أذى ولا كفرا ولكن كنت امرأ ملصقا بقريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأردت أن أتخذ عندهم يدا أحمي بها قرابتي فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات وثبت في صحيح مسلم أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار وكان حاطب يسيء إلى مماليكه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 ranar talata daren laraba a yau biyu ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1432 wanda kuma ya zo daidai da ashirin takwas ga watan biyu miladiya goma. a wannan majalisi na bughyatul mushtaq sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan ne majalisinmu na goma sha biyar sannan a jerin gwanon majalisanmu na wannan masallaci wannan ne na 129 idan ba a manta ba gabar da ibn taimiyya yake magana a kanta ita ce matsayin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama da martabarsu da darajarsu a cikin wannan al'umma cewa duk yadda mutum ya kai ga matsayi ko martaba ko daraja ba zai kai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kuma duk abin da zaka tuhumi sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallama da shi to babu shakka yana da falala da ayyukan alkhairi masu yawa wanda suka ninninka abin da kake tuhumarsa da shi wanda shi yasa Sheikhul Islam Ibn ya yake cewa walau furida annahu sadara min wahidin minhum zambun muhaqqaqun da za a kaddara cewa wani daga cikinsu ya aikata wani zunubi tabbas wato ya, ya tabbata cewa ya aikata wani zunubi fa inna Allah ya lahu bi hasanatihi al'azima to ubangiji Allah ta'ala zai gafarta masa wannan zunubin nashi saboda kyawawan ayyukansa masu yawa masu girma da ya yi aw bi taubatin tasduru minhu ko ubangiji ya gafarta masa saboda tuban da yayi aw yabtalihi bi bala'in yukaffiru bihi sayyi'atihi ko kuma ubangiji ya jarrabe shi da wani da wata jarraba wacce a dalilin ta ubangiji zai kankare masa laifukansa? aw yaqbala fihi shafa'ata nabiyhi wa ikhwanihi almu'minin ko kuma ubangiji ya karbi ceton annabi sallallahu alaihi wasallama da zai yi masa da ceton ‘yan uwansa muminai, au ya du'u mhm, Allah bi du'a'in ya buhu lahu ko kuma ya roƙi Allah da wata addu'a da Allah zai ansa masa. To, duk waɗannan dalilai ne waɗanda za su kankare masa laifuffukan da za ka iya tuhumarsa da shi. Idan har ya tabbata abin da kake tuhumar sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi ya aikata, an sani cewa alhasanatul azima ayyuka na gargaru masu yawa idan bawa ya gabatar da su to babu shakka za su taimaka masa wajen kankare masa sayyi'at ɗinsa kamar yadda zai zo a kissar Hatib ibn Abibalta. haka nan mutumin da zai yi laifi ya tuba ya koma ga Allah to ubangiji zai karbi tubansa Allah yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كتشي ياكو باينا ودند أسرفوا على أنفسهم سني ليففك غكاونا سوء لا تقنطوا من رحمة الله كذا كفتد أماني دق رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله ينا غافر تدكا الذنوبي wannan shi ya nuna cewa ayar tana magana akan tuba saboda ba ba istighfari take magana a kansa ba dan istighfari shi yana kankare baya duk wani laifi amma banda shirka kamar da yadda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma ita tuba tana kankare dukkan abinda mutum zai yi na laifuffuka har shirka har kafirci in mutum ya tuba ya daina to ubangiji yana karɓar tubansa don haka cewar faɗar Allah da ya ce inna Allah ya zunuba jami'an sai muka fahimci a nan tana magana ne akan wato tuba ba akan istighfari ba inna huwal ghafurur rahim lalle ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jin kai haka nan ubangiji yana cewa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim ashe ba su san cewa ubangiji shine yake karbar tuba daga bayinsa ba wato ubangiji shine mai karɓar tuba daga bayansa wa ya'khudhu sadaqat shine yake karɓar zakka wato ta hanyar ba da lada ga waɗanda suka fitar da ita wa anna Allahu huwa tawwabur rahim kuma ubangiji shine mai yawan yafiya sannan mai yawan tausayi haka nan ubangiji yana cewa huwa allazi yaqbalu tawbata taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at ubangiji shine wanda yake karɓar tuba daga bayansa sannan kuma yana yin afuwa anis sayyi'ati game da laifuffuka da mutane za su yi saboda haka ka'ida ce sananniya da kowane musulmi ya yarda ita cewa duk mutumin da zai yi laifi sannan ya tuba to ubangiji yana karɓar tubarsa don haka me zai hana abinda kake tuhumar wani sahabi inda ya tabbata cewa ya aikata me zai hana ta yi ya tuba ya bar wannan abin kai kuma ka ci gaba da tuhumarsa ubangiji ya yafe musu kamar yadda muka sha faɗa ubangiji ya fito ya faɗa cewa ya yafe musu da taballahu ala nabiyyi wal na wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufun rahim ubangiji yace ya yafe wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yafe wa al-muhajirin ya yafe wa al-ansar waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama fi sa'atul usrati a lokacin da ake cikin tsanani cikin wahala lokacin da za a fita yakin tabuka wannan yakin kamar yadda aka sani a tarihi ga waɗanda suke karatu sun san cewa kusan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk sun ɓaɓe sun bi annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan yakin babu wani wanda ya yi saura sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda ya zauna kamar sayyidina ali wanda aka yarda ya zauna sai ko waɗannan mutane uku a athalasatul na khulifu su su uku waɗanda aka bar su ba tare da an musu izinin zama ba kuma ba tare da suna da wani uzuri gamsashe ba sai kuma munafukai sai kuma yara ƙanana da mata da tsofaffi da marasa lafiya waɗanda waɗannan suna da uzuri idan kuka karanta hadisin sayyidina ali da yake lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi yake cewa rasulullah zaka ka bar ni cikin mata da yara kaga yana nuna cewa mata da yara su aka bari waɗanda suke da hanzari kuma hadisin ka'ab ibn malik wanda yana cikin mutane uku da aka bar su ba tare da uzuri ba daga baya suka yi gaskiya Allah ya karbi gaskiyarsu ya karbi tubansu ya fi musu yake cewa dukkan madina ta babe babu wani wanda ya saura sai mai uzuri ko kuma wanda daman can akwai wata shakka dangane da imaninsa wato munafukai wanda wannan ya sa suka damu har ya lokacin dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka gaya masa gaskiya to abinda wanda yake nuna cewa kaga duk sahabban da kai yanzu kake tuhuma duk suna cikin waɗanda suka babe suka bi manzon Allah kuma Allah madaukin sarki ya ce ya yafe ba duk wanda ta fita wannan tawagar to kaga idan da koda a ce ka same shi inda zargin da kake masa zai tabbata ka same shi da wani laifi da kai kake ganin laifi ne to tuni ubangiji madaukin sarki ya shelanta cewa ya yafe masa kuma duk dai abin nan da ake yi cewa kake sun yi sun yi wa Allah laifi kuma Allah ne zai musu hisabi to shi wannan da ganin zai musu hisabi ya ce ya yafi to me ya saura kuma ce laqad hadda qala lamul qasami da kuma qad lit ta'kid laqad taba Allah kaga magana ta kare saboda haka akwai tuba da idan bawa yayi ubangiji yana karɓar tubansa ya tabbata a sahih hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ubangiji madaukakin sarki ke cewa idza aznabal abdu dhanban fa qala ya rabbi aznabtu dhanban faghfir li qala allah subhanahu wa ta'ala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba faqad ghafartu lah idan bawa yayi laifi yace ya ubangiji nayi maka laifi ka yafe min sai ubangiji ya ce na ya yi laifi amma ya san yana da ubangijin da yake yafi laifi don haka na yafe masa in ya sake yi na biyu ya ce ya ubangiji na yi laifi ka yafe mun ubangiji ya ce bawa na ya yi laifi amma ya san yana da ubangijin da yake yafe laifi na yafe masa hakanan idan ya yi na uku ya ce wa ubangiji allah ka yafe mun ubangiji ya ce bawa na ya yi laifi ya san yana da ubangijin da yake yafe laifi ya kama da laifi ba ka na yafe masa wannan yana nuna cewa ubangiji yana karɓar tuba kamar yadda ya faɗa wa zai yaqbalu tawbata an ibadi yana karɓar tuban bawa matukar dai bawan ya tuba a lokaci kuma ya yi gaskiya a cikin tubansa don haka me zai hana waɗannan sahabban da kake tuhuma sun tuba sun koma ga Allah kuma ubangiji maɗaukin sarki ya karɓi tubansu ko ubangiji maɗaukin sarki ya jarrabi mutum da wata jarraba a lafiyarsa ko a harkar rayuwarsa ubangiji ya sa masa matsi na rayuwa duk inda ya buga ana samu amma shi ya rasa ana bayarwa shi a hana shi ana yi da mutane shi a ƙi da shi wannan jarraba ce ta ubangiji ko ya jarrabe cikin 'ya'yansa ko cikin matarsa duk sanda ya ya abin nan ya auri mace ya ta samun matsala ya sake aure ya ci gaba da samun matsala wannan ma duk fitina ce da ubangiji jarraba ce da ubangiji yake iya bawansa ko ya zama matarsa ɗaya ce Allah ya sa mata ya sa masa santa so na bala'i irin na mutuwa ɗin nan ko ke ko rijiya amma kuma ba ta masa ɗa'a. duk yadda ya kai ga kyautata masa ita za ta munana masa to wannan jarraba ce daga ubangiji ko ubangiji ya jarrabe shi a lafiyarsa kullun gashi nan a tsaitsaye yake kullun laulayi yau da lafiya gobe ba lafiya ko wata rashin lafiya da dawwamammiya duk ubangiji yana iya bawa wannan ko ya jarrabe shi kawai wasu su fitine shi su fitine shi a unguwarsa saboda yana sunna sanda ya zo wuce a zage shi a zinde shi yaran sai fito a rankwashi yaran matarsa ta fito a zage ta a tila mata ƙasa wannan jarraba ce da ubangiji zai iya wa bawansa to wannan jarrabar da ubangiji zai jarraba bawansa da ita wani kankare masa wasu laifuffuka ne ubangiji yake da wannan kankare masa laifi yake yi matukar ya haƙura ya mai da al'amarinsa ga Allah bai kai ƙaran ubangiji wajen bawansa ba bai yi abin nan bai tafi yana ƙorafin ubangiji wajen wani bawansa ba to wannan yana daga cikin abin da ubangiji yake kankarewa bawa wato laifukansa da shi da wanda ya tabbata alkur'ani yana cewa zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع عمل المصلحين yadda al'amarin yake la yusibuhum zama'un wata wato kishi wani kishi rashin abin nan ruwa bai same su ba wala nasabun ko wahala wala makhmasatun ko wata yunwa fi sabilillah a wajen ɗaukar kalmar Allah wala yanaluna min aduwin nailan wala yatauna wadiyan yaghidhu al-kuffar kuma ba za su shiga wani kwari ba su kama wani gari ko su kama wani yanki wanda wannan zai fusata kafirai wala yanaluna min aduwwin nailan ko su ci wata nasara akan makiya illa kutiba balawun bihi amalun salih face ubangiji ya rubuta musu ladan aiki na kwarai bihi da wannan abun kaga a cikin abubuwan da ubangiji ya zana akwai kishi akwai yunwa akwai wahala da zarar ta samu mutum fi sabilillah ubangiji zai rubuta masa lada akan wannan hadisai da dama sun zo waɗanda suke magana akan yadda ubangiji yake kankarewa mutum laifinsa ko ya ɗaukaka darajarsa a dalilin wata jarraba da ya yi masa ya haƙuri ya dangane ya mai da al'amarinsa ga Allah akwai ruwayar tirmizi da ibnu maja da waninsu wanda suka ruwaito daga abu ah, sa'ad ibn abi waqqas yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama an ce da shi man ashaddu nasi bala'an ya rasulullah wa aka fi jarraba cikin mutane ya ma'aikin Allah annabi ya ce ashaddu nasi bala'an al-anbiya' ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة من زال الله صلى الله عليه وسلم da aka tambaye shi wane ne cikin mutane aka fi jarraba da tsananin bala'i annabi ya ce al'ambiya'u annabawa sun amsalu sai waɗanda suka fi kwatanta irin tafarkinsu sannan waɗanda suka fi kwatantawa annabi ya ce yubtalar rajulu ala hasabi dinihi ana jarraban mutum gwargwadon addininsa idan ya zan addininsa ƙarfa ne wato addininsa mai ƙarfi ne da bala'u jarrabar da za a yi masa sai ta tsananta wa in kana fi dinihin riƙa. idan akwai laushi a addininsa sai a jarrabe shi gwargwadon abin da yake na addininsa manzala ce fa ma yabrahu bala'u bil abd bala'i ba zai gushe ba tare da bawa har sai bawan nan ya rika tafiya akan doron ƙasa babu laifi a kansa wato bala'i yana ta cinye laifin yana ta cinye laifin jarraba da ubangiji zai ta sa shi a ciki yana ta cinye masa laifi yana ta cinye masa laifi har awayi gari yana yawo a doron ƙasa ba ya da laifi ibnu maja da ibnu abid duniya sun ruwaito hadisi ibnu abid duniya a cikin littafin sa al-marad wal kafarat da hakim abu abdullahi naisaburi a cikin littafin al-mustadrak daga abi sa'id al-khudri yake cewa ya shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana fama da zazzabi ya rufa wato bargo a jikinsa da ya ga da Abu Sa'id al-Khudri ya ga manzo Allah cikin wannan hali sai yake ce da shi ma ashaddu hummak ya rasulullah ma ashaddu hummak ya rasulullah to wannan zazzabi naka yayi tsanani ya ma'aikin Allah sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna kadhalika yushaddadu alaina al-bala mu haka muke annabawa duk duk abinda Allah zai jarraba mu da shi sai a tsananta namu wa yudha'afu lana al-ajr sai a kuma rubanya mana lada saboda mu yi haƙuri da yawa akan tsananin jarraba kuma ubangiji ya ba mu lada mai yawa sai abu sa'id al-khudri ya ce ya rasulullah man ashaddu nasi bala'a wa aka fi jarraba ya ba aikin Allah sai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce al annabawa sannan ya sake tambaye shi ce sai kuma suwa qala al'ulama. ce malamai sai kuma suwa yace as-salihuna mutanen kirki mutane nagari manzo ce kana ahaduhum yubtala bil kummale hatta yaqtula ɗaya daga cikin mutanen kirki akan iya jarrabar sama da yawan ƙwarƙwata har wannan kwarkwata ta kashe shi wa yubtala ahaduhum bil faqri hatta ma yajidu illa al aba'ata yalbasuha akan jarrabi ɗayansu da talauci kayan da zai sa masu gagare shi sai gwada zai rika rufawa yana yawo da shi wala ahadihim wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala'i min ahadikum bil ata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai ka samu yana tsananin farin cikin da jarrabar da ubangiji zai masa sama da yadda kuke farin ciki da kyautar da ubangiji zai muku haka nan imam malik a cikin muwadda da imam bukhari a cikin sahihinsa sun rawaito hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda inda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusab minhu wanda duk Allah ya nufe shi da alkhairi sai a dan taba shi sauraka ka tashi ka ji ka baka da lafiya kanka yana ciwo kana zabi to akwai wani alheri da ubangiji ya soka da wannan wataƙila akwai wata ɓaraɓaɓiyar da kai baka sani ba wani ɗan zazzabin da ciwon kan da mummikin ka da yake ciwo wannan abin ne za a kankare maka saboda ka wani gata ne idan har ka yi haƙuri ka yi haƙuri ba ka yi kwakwazo ba ba ka riƙa raki ba ce kai ni abin da ya dame ni ni mene ne ga arna nan lafiya lau amma kuma ni kullum ah, to anan kaga kana kana zargin ubangiji cewa ya sa maka kahon tsana to anan kaga ba za ka samu ladan wahalar da kake ciki ba kuma wannan ba zai ɗauke maka wahalar ba saboda ka wahalar ta ci gaba kuma ba lada amma idan aka tambaye ka ya jiki ka ce alhamdulillah ko da kuwa kana jin jikin amma da ka tambaye shi kai abin nan fa ba sauki ni ba zan ma ƙarya ba wai kuma zai ce ni ba zan ma ƙarya ba ba ƙarya za ka yi ba amma ka ce alhamdulillah mun gode Allah ala ayi mun gode Allah saboda haka idan ubangiji ya so bawansa da alkhairi sai ya dan taba shi a dan dan wato kamar yadda muke cewa dan binciko fayil dinsa haka nan Abu ya Ya'la da Ibnu Hibban su ruwaito hadisi daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innar rajula la yakunu lahu inda Allah almanzilatu la yakunu inda Allah almanzilatu fama yablughuha bi'amal fama yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha manzo sallallahu alaihi wa sallam yace bawa zai zan yana da wani matsayi wata daraja wani martaba wata martaba a gurin Allah wanda babu aikin da zai yi ya kai ga wannan martabar sai ubangiji madaukakin sarki ya rika jarrabarsa da abin da baya so har sai ya ɗaukaka shi ya kai shi wannan matsayin aikinsa bai kai shi ba amma jarrabar da ubangiji yake masa ya kai shi nan ta kai shi nan haka nan imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abu sa'id al-khudri da abu huraira Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta hatta shaukata yushakuha illa kafara Allah bihi min khataya ce babu wani mumini da wahala za ta same shi ko tashin hankali ko baƙin ciki ko damuwa ko cuta ko wato rashin kwanciyar hankali hatta kayar da zai taka face ubangiji ya kankare masa laifuffukansa da wannan hakanan imam al-bukhari ya rawaito hadisi shi da muslim daga aisha Allah ya kara mata yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allah anhu biha hatta shaukatu yushakuha babu wata musiba da za ta samu musulmi face Allah ya kankare masa laifuffukansa da ita hatta kai da zai taka shi yasa ibnu abi dunya yayi littafi musamman akan wannan sunan shi al-marad wal kafarat to rashin lafiya da kuma yadda ubangiji yake kankare wato alkafarat da wannan wato yake kankare wa mutum laifuka da wannan don haka su masu sahabbai suna cikin wannan ka'ida ubangiji ya jarrabe su da dama daga cikinsu jarrabar da Allah ya yi wa sahabbai duk wani wanda zai zo sai dai a kwatanta amma ba kamar tasu ba tanan da ubangiji yake gaya mana an kore su daga gidan su. kore ka daga garinku daga gidanka daga cikin danginka wannan ba karamin abu bane idan ku kula ubangiji ya hada wannan da a ce ka kashe kanka walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun min ubangiji ya hada fita daga gari daga kasarka daga cikin danginka da iyalanka tirsasa ka ka fita daidai yake a ce ka kashe kanka don haka ubangiji ce da a ce mun wajabta musu da cewa ku kashe kanku ko ku fita daga gidajen ku ubangiji ce ba wanda zai aikata wannan sai ɗan kaɗan amma ka sahabbai suka yadda suka fita suka bar garuruwansu suka bar dukiyoyinsu suka bar yan uwansu suka bar ƙasar da aka haife su aka yanke musu cibiya a cikinta suka haƙura suka zaɓi Allah da manzansa suka fita gona fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasuli don haka kaga wannan ba ƙaramar jarraba bace kai ka zo ka samu musuluncin gashi nan a shimfiɗa a bagwas haka kake ba ba wata wahala daga an riga an gama shimfiɗa musuluncin kai sai dai ka kwasa kawai ka yafa su suka sha wannan wahalar ubangiji ya jarrabe su da talauci har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi sallah yake gaya wa mata in an yi ruku'u kas su dago sai maza sun dago saboda duk karancin tufafi da lalacewa tufafin da suke jikinsu in suka yi ruku'u ma al'aurar su fita ciki annabi ya ce to mata ka ku dago sai maza sun dago ko kuma saboda abin da za su sa ya yi kaɗan ta yadda in sun yi ruku sai ɗaga, to kaga duk kai baka gamu da irin wannan bala'in ba duk talaucin ka dai za ka samu sutura ka rufe al'aurarka ba wanda za ka yana yawo tsirara saboda talauci amma sun gamu da irin wannan matsatsin sannan ubangiji ya ce su fito su yi yaƙi su ba da rayukansu fi sabilillah haka suka fito suka yi ta gwagwagwa aka yi ta bugawa har Allah ya cika addinin suka ci gaba da yada addinin bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a shiga ko ina da ina yanzu wannan irin aiki gagarumi da suka yi ba zai cece su ba fi sabilillah duk abin da kake ganin sun yi maka ka duba wannan ayyukan da suka yi manya manya ba zai cece su ba wannan jarrabar da ubangiji ya yi musu da wannan bala'in da ya jefa su a ciki ba zai cece su ba babu shakka zai cece su to shine malam yake faɗa yake cewa da za a kaddara ɗaya daga cikin su yayi laifi da ba a kokonto to ubangiji zai iya gafarta masa wannan laifin saboda manya-manyan ayyukansa da yayi ko kuma tuba da zai nemi ubangiji ya yafe masa ubangiji ya yafe masa ko kuma ubangiji ya jarrabe shi da bala'i wanda zai kankare masa laifuffukansa da shi aw yaqbala fi shafa'ata nabiyhi ko kuma ubangiji ya karɓi cetan da manza Allah zai masa kowa ya san annabi sallallahu alaihi zai yi ceto a ranar gobe kiyama me zai hana ya shiga cikin cetan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya shiga cetan sauran muminai ko kuma ya yi addu'a ubangiji ya ansa addu'arsa to shine ibnu taymiya ya ci gaba da kawo mana misali yace wa qad thabata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama fi sihahi a cikin ingatattun littattafai kamar bukhari da muslim sun ruwaito wannan min riwayati amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu riwayar sarkin mu'mini ali dan abu talib Allah ya kara masa yarda anna hatib ibn abi balta'ata hatib ibn abi balta'a sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira sannan suka halarci yakin uhudu yakin badar da yakin uhudu da sauran yaƙe-yaƙen da suka biyo baya yana cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe shi ya aike shi zuwa ga almuqawqis a iskandariya a masar sannan kuma a yaƙin badar ibtala eh, bala'an hasanan ko bala'an hasanan an yi ke masa kyakkyawar jarraba domin kwai san da kibiya ta cake shi eh, na kibiya ta same shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko dai wato ta same shi ta kare a jikinsa nabi ya ce to ko a cire maka ko kuma a bar maka ita ranar gobe kiyama in maka shaida da ita a gaban Allah ranar gobe kiyama in aka zo in ce to shi wannan gama alama na ya ce ya rasu la'abatta wanda wannan ita ce ta ta yi sanadiyar mutuwarsa ya zama da ya samu shahada to hatib ibnu abi ka kataba kuffara makka ya rubuta wasiƙa zuwa ga kafiran makka wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufi zai yaƙe su wato gazu abin nan gazuwat fathi makka lokacin da zai fita yaƙin fathu makka buɗe makka a wannan lokacin shekara ta takwas a wannan lokacin ya ɓoye a wato ya ɓoye labarin ba a so ƙuraishawa su san cewa annabi sallallahu alaihi zai fito da niyyar yaƙarsu to sai ya kasance shi haɗin ibnu abi balta tunda yana cikin sahabbai shi ya san da labarin wata mata ta zo madina harkokinta sun kawo ta sai ya ce da ita yana da saƙo da zai bata ta kaiwa kafiran ƙuraishawa ta kaiwa shugabanninsu a ciki sai ya rubuta wasiƙa yake gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan zuwa yace ya ma'ashara quraish fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'akum bi jayshin kallai yasiru kasaili fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjaza lahu wa'da fanzuru li anfusikum wassalam yace da su bayan haka ya ku taron qurayshawa ya ku jama'ar qurayshawa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam na nan tafi zuwa gare ku da wata rundunarsa ta sojoji kamar duhun dare zai rika tafiya kamar ruwan da wato dam ɗin da ya balle ya ce da su fa wallahi na rantse da Allah ko shi kaɗai ya zo zai yaƙe ku Ubangiji zai bashi nasara kuma zai zartar masa da abin da ya masa alkawari don haka ku san yadda za ku yi wassalam wannan ne abin da ya rubuta musu ya ba mu wannan mata ibnu ishaq ya ce sunan matar sara shi da malamin sawaƙiri a wata magana ta waƙiri ya ce sunanta kunut ko kuma ummu sara sannan har ila yau ita wannan mata an ce maulat ce ga al'abbas wato barariyar bawa ce ta al'abbas ibnu abdulmuttalib arwayar waƙi yana cewa shi hatib ya ma biya ta wasu kuɗi kamar dinari goma don ta yi dakon wannan saƙo zuwa ga ƙuraishawa to ko da ba wannan ruwaya ya kamata ka fahimci wannan don shi arne baya fi sabilillahi saboda haka dole ne za a bata wani saƙo sai an ɗan sallame ta don haka ya bata wani abu sauraka haka sai ta karɓa ta tafi ta fita daga madina wahayi ya zo manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa akwai wata mata da hatib ibn abi balta'a ya ba ta saƙo za ta kai wa ƙuraishawa a cikin saƙon ana gaya musu cewa za ka zo ka yake su haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai kira wasu daga cikin sahabbansa akwai sayyidina ali akwai az-zubair ibn al-awwam akwai al-miqdad ibn al-aswad a wata ruwaya ma akwai abu marsad al-ghanawi yace maza su fita akwai wata mata da akwai sako a hannunta su yi maza su je su karɓi wannan sakon suka fita a dawakan suka je suka same ta suka tare ta suka ce kawo sakon da yake hannunki sai ta musa shi ita fa ba komai a gunta saboda ta sa wasikar a cikin gashin kanta ta kitse sa a kashi sai kuma ta yi kitso kuma kun san gashin laraba ba ba irin gashin buka ga wata takardar ba ta kitso ba saboda haka suka ce kawo sakon da aka baki sai ta yi musu ta ce ita ita fa ba wani abu da aka bata suka ce to wallahi ko dai ki fito da ita ko ki tsirara nan da nan sai ta fito da ita a gashin kanta sai ta ɗauka ta basu suka dawo suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ga sakon to shine a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Hatib ibn Abi ya yace ya Hatib ma hamalaka ala hadha me yasa ka wannan aiki sai ce ya rasulullah ma fa'altu zalika adan wala kufra ba dan in cutar ba na yi wannan ba kuma dan kafirci na yi wannan ban yi wannan dan ridda ba dan na san musulunci walakin kuntum ra'an mulsakan min ƙurash. ni mutum ne wanda nake karo ne a cikin ƙurash a ɗan fara nake da su wato walam akun bi ni ba daga cikinsu su nake ba domin shi lakmi ne zuwa ya yi. haka baya cikin ƙurashawa ila iyaka kana halifan lahu? wato kamar yana da ƙawance da su don haka shi baƙo ne a makka ba ya da dangi ba ya da kowa to sai yake cewa sauran sahabbai duk suna da ‘yan uwa da dangi da idan abubuwa suka rincaɓe suka lalace tsakanin musulmi a madina da ƙuraishawa a makka to ‘yan uwansu na can za su kare musu ‘ya'yansu da danginsu da suke can’ ba za su bari a taɓa su ba duk da cewa su waɗannan kafirai su waɗancan musulmi ne ya ce amma ni dangi na ‘yan uwana da suke can babu wanda zai kare min su don ba su da dangi don haka sai na su in yi wani abin da zai zama ina da wani wato wani ɗan abin da zan ce ina na yi wa ƙurashawa domin su ba wa dangi na kariya wannan ta sa na yi haka wato ya ba da uzurinsa sai na umar yana zaune firgigit ya tashi ya ce da'ani ya rasulullah adrib unuqa hadha almunafiq ya rasulullah kyale ni in tsinke masa kai munafiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yake ce da shi innahu shahida badr da shi fa aka yakin badr wa ma yudrika la'alla Allah qad ittala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum me ya sanar da kai cewa ubangiji ya yi tsinkaye mutanen badar ya ce da su ku aikata abin da kuke so hakika na gafarta muku wanda wannan ta sa farkon ayoyin suratul mumtahana suka sauka ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi wa rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawadda wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'al dhalika minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil ubangiji ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suke magana akan cewa ya ku muminai kada ku riƙi maƙiyana da maƙiyanku masoya kuna nuna musu soyayya alhalin sun kafirce wa Allah da manzansa sun kafircewa abin da ya zo muku na gaskiya suna fitar da manzo da ku daga gidaddajinsu in har kun fito domin jihadi da neman yarda ta to kada ku rike su masoya kuna nuna musu soyayya hakika ubangiji ya san abin da kuka bayyana da abin da kuka boye abin da kuka boye da abin da kuka bayyana wanda kuma duk ya sake ya aikata haka daga cikin ku to hakika ya bace daga kan hanya to wannan ayar ta sauka wanda Hatib ibn Abi Balta'a ya gane kuransa to in ga gwara wannan kissa za ku ga cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama murko ya tura waɗannan sahabbai nasa da cewa su je su su tare wannan mata kaga anan wahayi ubangiji masa wannan dalili ne daga cikin dalilan annabtarsa tunda bai san an yi abin ba amma kuma gashi Allah ya sanar da shi har ya tura kuma an samu wasikar yasa masu littafai akan dalailun nubuwa suke rubuta wannan kissar a cikin dalilan da suke tabbatar da gaskiyar annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya tura waɗannan sahabban yace ku je ku taho ku karɓo wannan wasiƙar bai ce a je a dake ta ba bai ce in kun je ku wajiga ta ba ku koya mata ku koya mata darasi ka san mu ne yayi sai an mammangare ta an mammake ta yar iska a kawai ki zo za ma shi cuta kika zo kuma aka samu akwai wasu 'yan jagaliya a ciki su kwace ma dan abubuwan da suke hannunta aga duk basu yi wannan ba cewa aka su karɓo wannan saƙo shi kuma suka je suka karɓo lokacin da ta yi musu musu suka ce latukhrijanna aula nujarradan naki ko dai ki fito da wannan littafi ko kuma bai ki tsirara kaga akwai muwazanatul masalih wal mafasid laifi ne namiji yawa mace tsirara ko da ba musulma ba ce amma nan a barta da littafin ta tafi da shi akwai mafsada babba haka nan a tuɓe mata kaya don a ƙwaci wannan littafin shi ma mafsada ce yi mata tsirara to amma wacce mafsada ce tafi sauƙi mafsadar da za ta iya haifar da jawo musulmi duka matsala ko kuma mafsadar da za ta shafe ta ita kaɗai ka gara ta tsaya a kanta da a ce ta hana su to za su yi to shi yasa ba komai ne kake duba ka ce ai wannan akwai mafsada don haka ba za a yi ba sai ka duba ka ga cewa da yinsa da rashin yinsa wanne ne ya zama mafsada idan yinsa ɗin idan rashin yinsa ɗin shi yafi zama mafsada to sai a yadda a yi irtikabin mafsada sugura lidaf il mafsadatul kubra wannan ka'ida ce ina jin mun taɓa magana akan wannan muka kawo misalai da yawa kamar misali auren baiwa ɗa ya auri baiwa kaga akwai mafsada saboda duk ‘ya'yan da za ta haifa su ma za su bi ta ne a bauta za su zama bayi ne to amma idan bai aure ta ɗin ba zai faɗa cikin zina kaga dukkan su mafsada ce akwai mafsadar ‘ya'yansa su zama bayi akwai mafsadar shi kuma ya zama zina ce to wacce ce fi sauki a ce ‘ya'yansa bayi ne ya shiga aljanna ko kuwa a'a ya zauna ba shi da ‘ya'ya bayi amma kuma ɗan wuta ne kaga gara gara su zama bayin shi ya tafi aljanna sa haɗe a can in sun yi imani sai aiki na ƙwarai to kaga anan mafsada ce kubra aka iji aka yi aka ture ta ta hanyar yin mafsada sugura to wannan yana da misali da yawa a musulunci wanda mun yi bayanansa kamar kamar barin kashe munafukai mafsada ce a bar munafukai su ta yawo a cikin al'umma tare da cewa manzo Allah ya san su ya iya cewa irin su na Umar din masu saurin cewa a bar su tsinke mutum kai ce ku je ku tsinke mu wane da wane da wane da wane. to amma za a yi ta labari cewa a ah, kaga mutumin nan mutanen nan sun zo sun yarda da shi sun kewaye shi yana musu yana musu dauki ɗaya ɗaya jiya ba ku ji labari ba ya sa an kashe wani a ah, jiya ma ai wani ma an aika masa an kashe shi shikenan mutanen ƙauye sai su ta jin tsoro kai ai mutumin nan kashewa yake yi aka kai ma kanka ma kai kanka to kaga ana akwai mafsada babba a hana mutane shiga musulunci da wannan propagandar sannan akwai wata mafsada karama shine a bar waɗannan munafukai cikin al'umma su kuma su yi ta yada jita-jita da ƙananan maganganu da haɗa faɗa tsakanin musulmi kowanne mafsada ne amma aka duba sai aka waccan mafsada ta fi girma sai aka haƙura aka bar waccan wannan mafsada karama aka ture waccan babbar to haka rayuwar gaba ɗaya take akwai muwazanatul masalih wal mafasid idan akwai maslaha da mafsada to ana kawar da mafsada din maimakon a janyo maslaha wannan duk mun yi bayanin sa a baya da muna muna ƙara maimaita ne dan a rike misalan to duk abin da ya kama na al'umma dubawa ake yi sai a ga cewa to in an yi kaza akwai dai barna a cikin abin ba haka musulunci ce a yi ba musulunci bai ce a yi haka ba to amma in aka bari kuma akwai wata mafsara babba da za ta zo wacce sai ta bi wannan to sai kawai a ce to shi kenan a haƙura da wannan don a ture waccan to da a ce ana auna wannan to da abubuwa da yawa ba a shiga cikin rudani ba amma ba a wannan awon kawai da ka karanta nassi an ce kaza sai kawai gaba gadi ka ce to sai dai abin nan ko da a mutu ko a yi ko kuma da a mutu wanda kuma ba haka ya kamata ba sai ka duba ka ga cewa to mutuwar da a mutu din shine maslaha ko ku a haƙura a hankali a zuwa wata gaba da wannan abin za a fi ƙarfinsa to kaga sai ka ga cewa wannan shi ya fi to shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su suka ga su bar mata abin nan gara su yi mata tsirara ta kuma da ga da ai mata tsirara gara ta ɗauka ta bayar don haka ta ɗauka ta bayar suka zo suka samu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda kuka samu manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya kirawo hatib kafin a yi wata magana a kansa sai da ya nemi ya ji me yasa wanda kuma wannan haka ya kamata duk wani wanda aka ce yayi laifi ba kawai ku yanke masa hukunci ba baya nan ai mun samu dalili gashi ma gashi a rubuce ai kawai an gama magana annabi wahayi ake masa ya san ai hatib shi ya rubuta shikenan kawai baya nan a zartar masa da hukunci sai dai kawai ji an kaddaman masa to haka musulunci baya haka ka duba iblis fa iblis karewar dai sharri kenan a rayuwa iblis amma lokacin da yayi laifi ubangiji sai da ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk ubangiji bai sani ba me ya hana ka yi sujjada shi kuma yana da wata gurguwar hujjarsa khalaq ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min saboda haka duk sanda aka zo aka ce maka wane yayi kaza yayi kaza to bai kamata ka hau dokin zuciya ba ko ka ta balbali kai ta zage-zage bari za mu haɗu a'a ka fara kiransa cikin ruwan sanyi an ce kayi kaza ya aka yi haka ta faru ko kayi din ko baka yi ba don haka sai ya kirawo hatib ibnu abi balta sai ya tambaye shi ma hamalaka ala hada me ya kai ka ga yin wannan ya hatib cikin tausasawa shi kuma ya ce wallahi ya rasulallah wallahi ni ban yi wannan dan in cutar ba ko dan in kafirci kuma in ka duba sigar risalar sigar da ya rubuta risalar za ka ga cewa babu wani abin da yake nuna soyayya gare su a zahiri kusan ma tsorata su yake kamar yana jefa musu tsoro ne annabi sallallahu yana nan tafiya yana nan tafi bijaishin kallaili yasiru kasaili kaga matsorata ma sai su fara daura kayansu sai su fara daura kayansu su fara fita kuma yace da su wallahi ko shi kadai yazo zo sai ya nasara to amma dai za su ji ai an ba su dai labari duk da labarin dai ba yadda suke so ba da yau cewa yayi yi ku yi tanadi ku tanadi makamai ku haɗa ƙarfinku guri guda ya ta ziga su sai ya yi sigar da za ta tsorata su amma kuma za su ji ai alal akalla dai ai an ba su wani labari sun samu wani information to amma duk da haka tun da annabi ya ɓoye labarin bai kamata ya faɗa ba domin a nan yana fallasa asirin musulmi ne a wani yanayi kuma na faɗa ba a wani yanayi zaman lafiya ba a yanayi na fada tunda a lokacin ana zaman ɗarɗar tsakanin daular musulunci ta madina da kuma daular ƙuraishawa ana zaman ɗarɗar kowa yana yi wa ɗan uwansa kallo na yadda zai iya wato shammatarsa sai annabi yake so ya riga su to sai kai kuma hatim ibn abi balta'a sai kai ijtihadi sai kake ganin cewa to bara ka dan haska musu in ka ɗan haska musu kai kuma wannan za ta taimake ka wajen su bawa ‘yan uwanka kariya su bawa ‘yan uwanka kariya kun san su laraba suna da wannan wafa'i balarabe yana da wafa'i tun jahiliya ban san na yanzu ba amma dai na jahiliya yana da wafa'i wato musulunci ya same su da wannan fitira in dai kai wa mutum wani abu to ba zai manta ba inda duk zai samu damar biyan ka sai ya biya ka shi yasa kun ga lokacin da sai na abubakar ya zagi urwa ta bini mas'ud al-thaqafi ya masa babban zagi mai ciwo sai yake cewa ba don kayi min wani abu a jahiliya wanda ban biya ka ba da kaga abin da zamu yi amma yanzu na biya ka kaga sai ya tuna wannan ihsani da ya taba yi masa a jahiliya don haka suna da wannan abin da zaka samu kuma da dama daga cikin yanzu musulmi wanda musulunci ya koya maka wannan aljaza'ul ihsan illa al ihsan sai ka ga samu mutum an yi masa ihsani amma shi kuma ya rundu bil isa'a maimakon shi ma in ya tashi ya yi ihsanin sai ka kuma yana munanawa saboda ka yayi wannan ba dan wani abu ba don ya samu wannan kariyar amma ba wai dan ya cutar da musulmi ba kuma yana jin alansa don ya faɗa musu ba zai hana Allah ya ba manzo manzo nasara ba yana ga wannan ba zai sa a karya daura da ya tabbata cewa labarin da zai bayar zai zama matsala ga musulmi to ba zai yi ba sai dai kawai saboda imanin da ya yi na cewa manzan Allah ko shi kaɗai ya zo zai yi nasara wannan ta sa yake ganin to in ya yi wannan akwai wata maslaha shi ma da zai samu ta ƙarƙashin wannan ba tare da an cutu ba to amma tun da duk da haka tun da an ɓoye kuskure ne laifi ne ya faɗa to wannan laifin da ya yi babba ne a shara'ance aka ga malamai suna maganar kashe jasus da waye shi yasa lokacin da sayyidina umar ya ce da'ani adrib unuka hadal munafiq bai masa inkarin maganarsa ba don zahirin aikin ba aiki ne na musulmin kwarai ba aiki ne na munafukai a zahirin aikin amma hatib ibnu abi balta yana da uzurin da ya kamata a karba wanda a lokacin sisai na umar bai hango shi ba ya dubi zahirin aikin hatib ibnu abi balta don haka da ya yi wannan magana sai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara zuwa ga babban aikin da Hatib Shi shine halartar yakin Badar wannan halartar yakin Badar din ta dauke masa dukkan wani laifi komin girmansa komin girmansa kamar wannan laifin to wannan yakin Badar da ya share masa wannan sai lokacin da mala'ika Jibril ya zo ce ya Rasulullah ya kuke ɗaukan wanda suka halarci yaƙin badar daga cikinku manzo Allah ce min afdalil musulmi suna daga cikin musulmi masu falala sosai sai jibril ya ce to mu ma a cikin mala'iku duk mala'ikan da ya halarci yaƙin badar na musamman ne a cikin a duniyar mala'iku ma haka abin yake saboda haka wanda ya ji yaƙin badar yana da wata falala ta musamman to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya jawo hankalin sayyidina umar ya nuna masa cewa yadda yake faɗaɗin nan ba haka ba ne yake ce masa innahu shahida badr ya halarci yaƙin badar wa ma yudrika la'alla Allah la'alla a maganar Allah da manzansa tana nuna tahaqququl wuqu cewa lalle abin zai tabbata kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun wato tabbas in kuka yi azumi to za ku samu takawa haka la'alla a maganar Allah da manzon sana nufin tabbatar da wannan taraji din ba wai kawai yiwuwar zai yiwu ko ba zai yiwu bane yace i'malu ma shi'tum ku yi abin da kuka ga dama ibn tin yake cewa fadar sayyidina umar da yake cewa da'ni adrib unuqa hadha almunafiq ka kyale ne ya rasulullah inda kiyon wannan munafiki tare da cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi la taqulu lahu illa khairan annabi ya ce kada ku faɗi wata magana dangane da hatib ibn abi balta sai alkhairi shine ibn tin yake cewa to ta sayyidina umar bai ji wannan ba ko kuma ya faɗi shi magana sa kafin manzan Allah ya faɗi cewa la taqulu lahu illa khairan ko kuma abinda sayyidina Umar ya fahimci ya fahimta daga maganar da yace da manzo Allah ce la taqul lahu illa khairan yana nufin ka amuna na masa magana amma wannan ba yana nufin ka a kashe shi ba dan tayu yayi laifin da ya kamata a kashe shi duk da bai kamata a zage shi ba kuma kamar yadda aka kashe gamidiya da ta yi zina aka tsaye mata da haddi aka kashe ma'is da ya zina aka tsayar masa da haddi duk da cewa annabi ya hana a gaya masa mummunan magana don haka wannan cewa la taqulu lahu illa khair sai na umar zai fahimci kamar yana nufin cewa kada a zage shi kada a muna na masa magana amma wannan ba zai hana a kashe shi ba sannan a cikin wannan hadisi har ila yau za mu ga cewa idan mutum ya jingina wani musulmi zuwa ga munafici ko kafirci bisa ga tawili ko dan ya fusata an taɓa Allah da manzansa an taɓa addini ba dan son zuciya ba ba dan kawai ya huce haushinsa ba to mutum ba zai kafirta dan yayi wannan bal ma ba za a ce yayi laifi ba kai za a masu hakan ka masa bisa niyyarsa da kyakkyawan nufinsa saɓanin abin da 'yan bida'a za su yi domin su 'yan bida'a za su kafirta mutum ko su ce ɗan bida'a ne saboda kawai ya saɓa wa san zuciyarsu ya saba wa tafarkinsu na bid'a wanda su kuma su ne 'yan bid'a to sai su jefe shi da bid'a ko su jefe shi da kin manzan Allah ko su jefe shi da kafirci amma mutumin da zai ga an yi wani abun da a zahiri kafirci ne bisa ga tawili sai ya jefi mutumin da kafirci to ba a cewa shi ya kafirta irin da annabi yake cewa man qala akhihi ya kafir faqad ba'a bihima ahaduhuma faqad ba'a biha biha ahaduhuma wanda duk ya ce wa dan uwansa kafiri to ta za ta dawo kan daya ko dai shi wanda aka ce wa kafirin ko shi wanda ya ce kafirin to anan ba za ka ce ai kalmar munafiki tunda bata fada kan kan hadibu ba to za ta da ta fada kan sayyidina umar a'a sayyidina umar shi anan a zahiri abin da ya gani a zahiri aiki ne na munafukai don haka ya yi gaggawa ya faɗa haka amma kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan da shi sai ya faɗa ku don haka ba za ka dawo ka soki sayyidina umar da wannan ba sannan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya ce ku yi abinda kuke so na gafarta muku a wata ruwaya faqad wajabat lakumul janna aljanna ta wajaba gare ku to shine malamai suka ce abinda yake nunawa wannan ba ana nuna cewa tunda kai ka halarci badar ba ka je kawai duk abinda ka ga dama ka yi ba su fahimci wannan ba ba su fahimci cewa ana nufin an halarta musu su yi duk komai ba a'a sun fahimci cewa wannan halartar yakin badar din da ya falala ce amma wannan bai sa sun saki jiki ba suna ta kwakariya suna ta barna kuma sannan malamai suka ce wannan magana ba tana nufin cewa idan ɗayansu zai yi abin da ya kama a yi masa haddi ba ba za a yi masa ba wannan ba haka ba ne kun ga mislah yana cikin wanda suka yarci badar amma da ya shiga cikin masu yayata magana ƙazafi ga aisha lokacin da ayat bara'a ta Aisha ta sauka annabi ya ya masa haddul qazfi kaga ba a ce ai ka je badar ba shikenan a kyale ka haka nan qudama ibnu maz'un lokacin da ya sha giya aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama a aka ga sayyidina umar a lokacin sayyidina umar aka kirawo wanda ya bada shaida cewa eh shi ya gan shi ya sha aka ce akwai wani shaidar Ah, ce akwai abu huraira abu huraira ce ni dai ban gan shi sanda yake sha ba na dai gan shi yana ta maye yana ta abin nan tangadi to shine sai ya ce a masa haddi sai ya ce a ah, shi yana da tawili da Allah ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma mattaqaw wa amanu thumma mattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin ce ubangiji ya ce babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka ji tsoron Allah cikin duk abin da suka sha ko suka ci babu laifi idza mattaqaw wa amanu matukar sun yi takawa sun yi imani thumma taqaw wa amanu sannan suka yi takawa suka yi wa ahsanu suka kyautata wallahu yuhibbul muslimin don haka shi yana ganin ya je badar dan ya sha giya ba wani abu to amma sayyidina umar ya ce a'a inda ka ji tsoro ka yi imani ba za ka sha ba da takawar to ba za ka sha ba saboda ka wannan bai hana ya tsayar masa da haddi ba don haka malamai suka ce haddi ba zai shiga nan ba amma tsakaninsu da ubangiji can ubangiji ya yafe musu wannan shine abin da ake nufi shi yasa za mu ga sayyidina umar yana daga cikin ahlu badr wanda suka ji yakin badar amma da haka yana wa kansa tsoron fada cikin munafici yana zuwa ya tambaye huzaifa shin ka ji manzon Allah ya lissafa ni cikin munafikai huzaifa ce a'a ban da kai kuma kada wani ya sake zuwa buna. domin sai a daga rububi a kofarsa kusan kullun shaida zai ta bayarwa to wata rana munafukan ma za su lallabo kaga ko dai fallasa kuma abin sirri ne ko kuma ya ce a baka ciki ko kuma ya yi shiru mutane na gani ka san wannan ya zo aka ce kai baka ciki wannan ya zo aka ce kai baka ciki wani ya zo ce ina ciki aka yi shiru to mutane dole za su sa alamar tambaya ka fa yi magana mana yana ciki ko ba a ciki ya yi shiru yana ciki ce ni fa ba ruwana kan kusa da su to kaga ya fallasa wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta masa to shi yasa ya ce daga kai kada kuma wani na rufe kofa kada wani ya sake zuwa guri na ba zan sake yi ma wani shaida ba saboda haka qad gafartu lakum da yace malamai suka ce ana nufin da zarar suka yi laifin wancan ayyukan na kwarai za su shafe abinda suka yi na laifi to sannan za mu ga a ƙarshe ubangiji da ya saukar da aya cewa ya yi ayyuhal na amanu kaga ashe abinda Hatib ibn Abi Balta'a yayi bai da shi daga sahun mu'minai ba aka tashi saukar da aya akan abin sai Allah ya kira su da imani ce ya ku waɗanda suka yi imani to wannan yana tabbatar da abin da Ibn Taymiyyah ke kokarin ya fito da shi na cewa sahabban nan suna da ayyuka manya-manya da suka yi wanda kowannan kaɗai ya isa ya sa ubangiji madaukakin sarki ya fi musu abinda suka yi na laifi Allah madaukakin sarki ya fi mana ya yi mana rangwame wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yake cewa assalamu alaikum wace irin mubaya'a ce abubakar da umar da uthman suka yi wa imamu ali radiyallahu anhu a gadir khum wanda akwai wannan bayanin a littafan sunna kamar tafsirin qurtubi tabari ibnu kasir karkashin suratul ma'arij kuma me yasa suka warware mubaya'ar bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan shine darasin da muka yi ko ba mai wannan darasin gadir khum ba da maganar saukar sa'ala sa'irin bi azabin waqi da waye da don mun yi shi a baya ina ga dai kwana ne ya zo shi wannan amma cikin wannan jerin gwarin darussan na shi wannan bugayatul mushtaq mun yi darasi akan gadir hum muka faɗi ruwaya sahihiya da abinda manzo Allah ya tsaya yayi da kuma ƙare-ƙaren da aka yi ta yi da da aka yi ta faɗa wanda duk mun faɗi wannan mun kuma faɗi dalilan zaman waɗannan maganganu ƙarya ne ba gaskiya ba saboda haka a daina koma baya ina ga ya kamata ya je ya nemi wannan darussan da muka yi ga malam abdullahi nan shi zai gaya maka ko na nawa ne ko ka nema ma duka tun daga farko a ƙarshe saboda ka dumi wannan bayanin kuma a fahimta ba wai kawai da an rubuta abu a littafin ahalus sunna yake zama sahihi ba ko ƙurɗubi ko ɗabari ko waye da ka faɗa duk ruwayoyi ne da ake kawa da isnadi isnadin nan yana iya inganta kuma za ka iya samu bai inganta ba kuma abinda muka fahimta su waɗannan mutane wani lokaci malami zai kawo abu ya yi raddinsa wato ya soke shi amma in suka tashi sai su ɗauko iya maganar amma ba su ɗauko sukan da yawa abin ba sai a ce ka duba kaza ka je ka duba ka ga ai ya kawo ya soke wannan abu ne sananne ga duk wanda yake bin bibiyar su to amma shi shi jahili da an ce ai qurdubi ai littafan su na sunna ma sun kawo addurul mansur ma an kawo waye an kawo wannan ba shine hujja ba dabarani ya kawo abu nu'aym ma ai shi ma sunna ne ya kawo shin ya kawo ya ce shine ra'ayinsa ko ko a yana kawo maka ruwayoyi kawai da aka kawo a babin kuma yana maka isnadin wannan ruwayoyin ya ce ga wane wane wane shi ya faɗa saboda ka je ka bincika ka ga waye wane din nan saboda suke cewa man ahalaka man asnada faqad ahalak man asnada laka faqad ahalak wanda duk zai kawo maka isnadi kamar ya baka reference ne ka duba ka gani yaya wannan abin da aka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane don haka malaman sunna su tana tafiya ne tare da tace abubuwa ba kawai daga daga an rubuta abu na ya zama gaskiya ina son a yi min bayanin game da suhuyuniya almasuniya suhuyuniya da masuniya duk sunan kungiyoyi ne na yahudawa ƙungiyoyi ne na duniya na yahudawa suniya su ne ƙungiyar da ta yi jagorancin samar da ƙasar da yanzu ake ce isra'ila haka yawanci waɗanda suke rike da madafan mulki a wannan ƙasar yan wannan kungiya ce ta a masuniya ma ƙungiya ce ta yahudawa da take fitowa a zahiri kamar ƙungiya ce ta taimakon kai da kai irin su rotary club din nan ai ƙungiya ce ta yahudawa saboda ka za su fito da sigar taimako da ba da tallafi amma ƙarƙashi ta duk na yahudanci ne wannan kuma yake cewa me za ka ce game da wannan hadisin wanda malaman sunna ma suka kawo shi cikin littafansu to yanzu muka ga magana aliyun khairul bashar baka ƙara shi shi ba aliyun khairul bashar man aba faqad kafar malaman sunna sun ruwaito shi tare da bayaninsa ah, cewa wai ali shine fiyayyen mutane wanda duk bai yadda ba ya kafirta wannan dan a kafirta sahabbai wannan magana ƙarya ce ba manzo Allah ne ya faɗa ba Aliyu in ya zama khairul bashar ya fi manzan Allah ma in ya zama khairul bashar annabi bashar ne kowa bashar bane qul inna ma ana basharun mithlukum idan Aliyu ya zama khairul bashar to ya ya ya abin nan wanda ma ya yadda da wanda ai shine kafirin ba wanda bai yadda ba wannan ba gaskiya ba ne ka je ka duba littafin addu'afa na auƙaili a ƙarƙashin Tarjabar sharif ibn abdullahi al al-qadi ana cewa maganar sace amma manzo Allah ya faɗi wannan magana ba gaskiya ba ne don haka ko da kaga an rubuta su waɗanda suka rubuta su ahlus sunna din kuma su suka ce ƙarya ne don haka sun kawo tare da bayani amma sai ka datsu wannan ya ce mutum ne ya bar eh, ya gudu ya bar iyalansa sai dai ya kirawo su ta waya bayan wani lokaci sai masar ta matsa a raba aurensu sai kanin mijin ya ce ya sake ta to wayaya kanin miji baya sakin matar wansa in ba haka ba aida sai a banna sun san galibi sau da yawa akan samu matsala tsakanin matar yaya da kanin miji akan samu matsala to da a ce shi yana iya saki kaga sai dai miji ya da gida ya samu matarsa an sakan masa ita innama talaq liman liman akhadha bisaq miji shike da talaq sai idan abu ya kici ya kicin yawa aje gaban alkali to alkali na iya tirsasa miji ko kuma mijin ya bace ba san inda yake ba alkali yayi hukuncin raba auren amma ba ba kanin miji ba saboda haka in har wato tana da matsuwa dangane da zaman auren sai ta kai wa alkali kuma musamman ma tunda har ana yana waya sai a gaya masa alkali na neman shi in ya ki zuwa kuma alkali na da damar ya raba auren amma ba wai kanin miji ba ya hukuncin matar da ta zubar da ciki ɗan wata biyu ko fiye da haka babu shakka bai halatta zubar da ciki bai halatta ba duk ka'idoji na duniya ma ba ba ba sa halatta zubar da ciki don zubar da ciki kisa ne musamman ma idan yaro ya kai lokacin da aka halicce shi wannan ba karamin laifi ba ne saboda haka duk matar da za ta yi wannan babu shakka ta yi laifi babba ba za ce ta kafurta ba amma dai laifi ne babba sai ta yi ta tuba zuwa ga Allah ta nemi ubangiji ya fi mata kuma kar ta kara wannan kuma yake cewa ah, mai malam zai ce dangane da wannan hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da manzan Allah shi da kansa ya danganta kansa ga shi'a ya ce kaifa bika ya aliyu idza kana idza idza kana zurriyatuna wa auladuna khalfa zuhurina wa shi'atuna an ya aymanina wa shama'ilina cewa imamu suyudi ya fitar da shi a durrul mansur haka kuma dabari ya fitar da shi abinda larabcin yake cewa wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya zaka samu kanka ko ya zaka ga kanka ya ali idan ya zama zurriyarmu da 'ya'yanmu suna bayan bayanmu shi'anmu kuma na dama da mu da hagu da mu wai annabi ne ga wa wannan magana wannan ba gaskiya ba ne ƙarya ne hadisi ne mawuzi ku yi hakuri za mu yi ta cewa ƙarya ne tunda ƙaryan ne wani zai ce yaya komai a ce ka cika ce ƙarya ne ah to ƙaryar ba zan ce ƙarya ba ƙaryar tana da yawa tana da yawa kamar yadda kuka sani mabarnata su suka fi yawa a doron ƙasa don haka barna su dole ta yi yawa wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah wala tajidu aktharahum shakirin wa qalilun min ibadiyash shakur haka masu gaskiyar yan kaɗan ne masu ƙarya su suka fi yawa ka duba tarjamar imam bukhari yana cewa ya haddace hadisai sahihai dubu ɗari ya haddace wanda ba sahihai ba dubu ɗari biyu kaga wanda ba sahiha ba sun ninka wanda suke sahiha malamai na dacen suna son su san wanda ba sahihan ba dan kada a zo a cuce su da su shi yasa abdurrahman ibn mahdi ɗaya daga cikin malamai magabata yake cewa da in haddace hadisi goma sahihai gara in haddace hadisi abin da ɗaya mara inganci saboda kada a zo a cuce ni da shi a ɓata min addini ne shi yasa lokacin da yahya ibn ma'in abokin imamu ahmad ne kuma malamin hadisi ne babba a wannan al'umma yana magana akan wani rawi da ake kiran shi aban ibn ayyash yana ma cewa ƙarya ne a yana cewa da da ina da dama ma da na je na ziga gwamnati ta kama shi saboda yadda yake taɓarna da sunan hadisai to sai wata rana sai imam ahmad ya gan shi a wata kwana yana ɗauko hadisan aban an anas yana ta rubutawa yana ta rubuce littafin gaba ɗayansa sai imam ahmad ya tsaya ce aba zakariya kana magana akan wannan mutum kana sukansa kuma yanzu ka ɗauko littafinsa kana kofewa gaba ɗaya sai ya ce da shi eh na yi haka ne don saboda kada wani ya zo ɗauki hadisin aban an anas ya maida min shi thabit an anas thabit amintaccen ɗalibi ne na anas ibn malik da haka kada wani ya zo ya ɗauko hadisin aban amma ya ce min Sabit an anas kaga da ya faɗa to ni na haddace hadisan aban din duka yana faɗa zan ce wannan hadisan aban ne ba na sabit bane ƙarya kake saboda haka tunda akwai wannan barnar babu shakka dole ne a yi ta cewa ƙarya ne ƙarya ne shi yasa zaka yanzu in ka dubi silsilatul ahadisu dha'ifa da silsilatul ahadisu sahiha wacce tafi yawa ta tafi yawa tafi sahiha yawa to kuma wani wani dan bangare ne ya tabo ba duka ba ba duka ba littafan da aka rubuta a wannan bangaren suna da yawa to yawanci duk waɗannan hadisan da suke kawo duk tuntuni malamai sun rubuta su cikin rubabbun hadisai kamar yanzu wannan da ya kawo yana cikin almawdu'at da ibnu jauzi tuntuni yayi maganar sa ko shi sudi da yace ya kawo adurrul mansur ban ce bai kawo ba amma an ka duba jam'ul jawami na sudi ya ce ƙarya ne ya ce hadisin bai inganta ba duk in ka bi zaka samu ko dai musalsal ne bai shi'a shi'a su suka kawo magana don asali zaka kana bin sunayen sai kaga wannan shi'a ne wannan shi'a ne wannan shi'a ne ko kuma ka samu wani ne wanda ya shahara da ƙarya saboda haka hadisan ba gaskiya bane wannan haka dole a faɗa su ma wanda suka aka ce sun faɗa din zaka koma sanadi yanzu ka matsa barani ya kawo ni a cikin mu'jamul kabir mu'jamul kabir ba ya tattara hadisai sahihai bane ba kamar bukhari da muslim ba in ka ce mun bukhari da muslim to zaka ce waɗannan sun tattara hadisai sahihai kuma kuma kun yarda da ingancin hadisan da ke ciki amma shi ɗabarani ba cewa na tattara hadisai sahihai ba ko a gunsa shi ma bai inganta su ba sanadi yake kawowa kawai in ya ka sanadin kai kuma a naka binciken za ka iya gane sanadin nan lafiyayye ne ko sanadin yana matsala to galibi in ka duba za ka samu akwai matsala a cikin a cikin sanadin to su suka tashi ba ruwansu da su duba sanadin tunda su a gurinsu sanadi ba da wani a littafin a littafin al-usulul kafi na shi akwai ruwayar jaki daga babansa daga kakansa jaki daga babansa daga kakansa kakansa wai jakin manzan Allah ne saboda ka ya ga wa ɗansa shi kuma ya ga wa jikansa shi kuma to kaga wanda zai ɗau ruwayar jaki <laughs> to kaga ya za ka yi da shi in ya kwaso irin wannan kwashe-kwashe ba gara ya ɗau ruwayar rago ba ina ga ba rago rago bai ɗara jaki ba eh, ko ɗan akuya <laughs> amma jaki <laughs> <laughs> ko a titi kake tafiya kaga jaki zai tsallaka to za ka ce ga matsala can amma ɗan akuya ne kai hon sai juya da baya ta gaya yafi hankali dama ɗan akuya ne daga babansa da kakansa tukila <laughs> to nan dai duk ya sun yi tarbuto irin wannan wannan hadisan ne ina ga da kaji daman da kaji ma siyakin cewa Allah ya ce a cikin hadisi kursi da mutane za su yi wulaya ga imamu ali da 'ya'yansa da ma ban halicci wuta ba to kafin alin ba mutane ba a yi al'ummomi da suka gabata ba to su ba a halittu alin a lokacinsu ba to wa za su yi wa da'ar ka ce ba don da za su yi masa da'a da ma ba a yi wuta ba an aika wa abin nan mutanen annabi nuhu ali ne bari a ce da sun masa da'a da ba a halaka su ba annabi nuhu aka aika musu haka nan annabi musa haka nan annabi ibrahim haka nan dukkan annabawa wa qurunan baina zalika kasira saboda kaga abin ma ba bai ma dace da hankali ba kuma idan an zo hisabi a mataki na farko sai wasu sun fara tafiya sai a tsayar da su a kwace satifiket ɗin da aka ba su wato fa amma man uce kitabu bi shi bi yamini hidin nan sai a kwaci ayi musu tambayoyi akan wilayar imam ali kamar yadda yazo a cikin suratus suratus safat wai ta wai karanta wannan labarin a suratus safat ban san dai wata suratus safat ba ba ta musulmi ba da take cikin alqur'ani sai dai ko wani alqur'anin can da aka ce a boye yake ba a bayyana shi amma dai alqur'anin da muke karanta ba inda aka ce za a zo bayan an bawa kowa littafinsa ubangiji ya faɗi zai ba wa wasu littafin sa a dama wasu a hagu ba ma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura amma a ce akwai wani wanda za a dakatar a ce kawo kawo a kwace ya za a ubangiji ya yi hukunci kuma ya dawo ya kwace ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid ubangiji in yayi magana yayi ta kuma ba a zo a canza ta ba a magana biyu kuma ubangiji ba zai zalunci ba ce sai an gama an baka sai kuma a ce dawo dawo akwai wasu tambayoyi da ba a yi maka ba a'a abin ya zama wasa kenan ina gama mu haƙura da abin da muka samu sauran abubuwa wasu abubuwan da mun sha bayanin su kamar yanzu wannan da yake tambayar hadisin sa ashabi ashabi ai ina jin mun taba ansa wannan hadisin a nan galibi a mukan samu baƙi to in sun zo sai su kuma dawo da mu farko sannan da a ce mutane suna bibi wato ko da baka zo ba ka ji darasin da ya wuce zai sa ba za ka sake yin tambayar da an riga an yi ta an ansa ta ba amma insha Allah in karatu ya zo kan irin waɗannan za mu sake maimaita in karatu ya biyo ta kansu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in